Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu al'adun jama'a ko ina suke. Yau shirin zashi kasar jamhuriyar Nijar ne, inda a yanzu haka ake bukukuwan makon 'yan bori da aka saba yi duk shekara, inda hurtattun 'yan bori daga sassan kasar da ma makwabtanta ke hallara su gabatar wa gwamnatin kasar irin abubuwan da suka hango ya Allah na arziki ko kuma dai na tsiya don a hattara, saboda haka sai a biyo mu. a gaida wannan waka ta marigayi sa'adu bori a zatona dai a yanzu haka hulɗa da 'yan bori a wasu ƙasashen afirka an watsar watakila saboda shigowar zamani ko mu ce wayewa musamman a ƙasashe kamar su najeriya amma a ƙasar jamhuriyar niger ana girmama 'yan bori matuƙa A, to ana girmama 'yan bori mana. domin gwamnatin kasar ta Nijar na ba su tallafi duk shekara, sannan kuma bayan duk taro da suka saba yi na hamshakan 'yan bori sukan gabatar wa gwamnati da abubuwan da suka hango na tsiya da na arziki don gwamnati ta sani. A makon jiya ne dai aka fara irin wannan ƙasaitaccen biki da ake kira Yanandi buɗin daji cikin harshen zabarmanci. Wakiliyarmu a Yamai Lidiya Ado ta yi tattaki zuwa gidan sarkin Bori na ƙasar Nijar din inda aka ce aljannu da mutane sun haɗu, ana ta rawar goge, masu tuma a ƙasa na yi, masu rawa na yi albarkacin wannan mako. Yanzu ga wannan dattijo shahararren ɗan Bori mai ɗan akuya ya yi mana fashin baƙi game da wannan buki. Sarkin Bori Dimashi shi duka cikin yamai da ƙauye shi sarkin Bori. wannan kuma wasa da ake gwamnati da yake ba da kuɗi ana din shekara a ga abin da damana ta yi an da albarka iskoki an suka tashi su faɗi an ba albarka iskoki an suka tashi su faɗi shi ne ake wasan gada na wasannin ka an ƙare da yantala an ƙare daga yantala gudal gudal an kare haruban da gida ango damare daga gida ango an tashi sai gamkale daga gamkale an tashi sai saga daga saga tallage abiyaso kwara ta ji duk unguwanni ya mai da sai an bi su duk inda suke da inda suke sai an bi su an yi to kamar idan kuna irin wannan budin dajin shan menene kuke gani wanda ya kamata mutane su sani abin da ya kamata mutane su sani an dai lokacin watan bakwai ya kama masallata an suka buɗin daji suka kashe naman dawa an suka fasa ciki shi suna ga hatsi suna ga dawa suna ga wake shekarar da ta lalace sai a ga dala ashirin a cikin naman dawa an sun ƙare daga ta kuma su bugo lamba sai a zo nan sai a fara guri ko ina a fara kadiya ta sabka a yi amfani da yawa haka nan mai wasan wannan to kamar yanzu a wannan shekarar menene kuke hasashen kamar zai wakana dangance da damana akwai wasu alamu da kuka fara gani o ƙwarai kuma fara gani kalan iska jiya ba an fara ta jiya ba iskoki sun ce akwai iska an aka fara iska na ba abin ta sai kira sallah asuba haka ku aka yi jiya to abin da muke gudu don kar a zo ba a yi ba borin ga ko a rada ta samu sanye ta yi ta rabka ko ku damana wani guri akwai wani guri babu shi ne muke To idan hakuna tsoro ka a rada ta yi rabkan mutane ko damana wani wuri ya zo wani wuri ka zo menene maganin kar haka ta faru. Maganin abin da ake wannan an an samu wasan wannan a samu a rado ta kama da wanta da ƙanduwanta duka a tsora su na su za su ba da labarin damana abin da take. an akwai karyan su za su gani an babu banda su za su gani sai su gaya sarkin boli su ce bana lahiya lahiya za a yi ruwa a kare an kuma akwai karyan sa ce sarkin boli wallahi bana akwai akwai buge mutane akwai matsala to sai a nemi shanu da ja da baki sai a sa gudu da sai a kashe an kashe sai a yanka sai a rarraba namu kowa da kowa heci haka ne masu sauraron mu da ke kusa da wani ɗan bori sai a ɗan zakuɗa kaɗan don watakila in ya fara tsuma a sami hatsari. mata dai kan kasance a sahun gaba wajen hawa borin kuma kamar yadda za a ja tattaunawa da lidiya ado ta yi da hajiya hadiza shahararriyar yar bori babu karya a ciki to sunana khadija khadija gashi yanzu na kin gama rawa kina ta tattakawa cikin wannan kidan da yanzu haka gashi muke ji ko menene dalilin ki na shiga cikin wannan haraka to mu harin da ya sani ni shiga dai gado gadon shi na niyi dole abun da ko mutum ya gada dole na mutum ya bi don saboda shi na waganan da an ka kira ya dongadin nan kane na don saboda shi na ni shiga ni taka kenan kamar wani kirari ne ake yi cikin goge da kidayensa har dalilin shi kika tashi ka taka rawa eh kirarin ga da an kai na Sulaiman na kirarin Sulaiman na aka na ana gayi don saboda shi na abun ya shiga shi na ni taka ni shiga ni taka don saboda shi na. Yanzu sai mu ji daga bakin mai girma sarkin bori na kasar Nijar baki daya a tattaunawar da suka yi da Lydia Adam. Inda sarkin borin ya ce shi dai aljannu ne suka matsa mashi cewa ya hau gadon sarautar mahaifinsa. Ko kana iya faɗa mana kai wane ne kuma da mukaminka? To ni dai eh, sarkin bori na Nijar ne duka. Eh, eh, sarkin bori na same shi na wajen ubana, shi ma ya same shi da uban lokacin da ya rasu eh, aljanni sun taru sun zo bisa mutane sun taru sun kudace ni sun ce ni na yanzu sun kasa wurin babana kamar sun zaɓe ka eh sun zaɓe ni bala eh in gadon babana eh to kun samu san sunan sarkin borin ha suna suna eh, eh ibrahim ide ibrahim ide musa eh sunana ibrahim ide musa to bari mu ci gaba da hirar kamar yadda ka faɗi yaya ne kai ka shiga cikin harkar bori wallahi harkar bori aljini ne sun kasa ne da kuma babana lokacin ina yaro duk abin da shi kai ina ina baya gare shi ina gani sami sannu sai da ni samu eh, karanta suwa na ta daji na karanta suwa kullum ina ina mauluci abin da za yi macin jira ina mauluci ina ganin shi ina gama babana hakan hakan hakan mutane da waya sun ce wannan yaro insha Allah shi dai na in babana ya rasu shi dai ya shiga gaba to shi na ya sani shi to kamar irin wannan sakonnin da kake samu aljannun ne suke faɗa maka ko koya ne eh aljannuna suna faɗa miki cikin maulici duk abin nan maulici gaskiya ne sai bai kwana bi ban gane shi ba eh aljannuna suna kawo ma shi labarin su kawo ma wajen kwana eh. da yake cikin maholki ne akwai wani maholki ko wani abu da ka gani na wanda ba za ka taba manta ba wanda sako ne da ba za ka taba mancewa ba eh maliki guda ne ban mance a cikin duniya ga shine aljani wanda zai kama ni wanda zai eh, kama ni wanda zai zan yi mai doki shi na ban wannan ban koma ban ban mantuwa da shi kuma gaske eh lokacin da zai zai kama ni ya zo da rake min eh shi shi al'adun mu ne shi na abisu babana dole ne kuma yanzu sai ya kama ni in yi hankuri Kashi, saboda karancin lokaci a nan za dasa aya nan gaba ma ji irin abubuwan da 'yan borin suka hango cikin wannan shekarar sannan kuma za mu ji daga bakin wani shaihin malami wai shin harkan bori gaskiya ne ko kuma shara ta ake yi yanzu a madadin wakiliyarmu lidiya ado da ke mai da injiniyan namu mustapha a dbc ni garba aliyu na Zariya, ke maku fatan alheri